أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدفاكة دواء يوم آه، شدة وطن ذو الهجة dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan August dubu biyu da sha tara. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka manzumatul qawaid al-fiqhiyya na الشيخ عبد bin Nasir bin بن bin Nasir بن ناصر السعدي wala la insha Allah za mu iya kai karshen wannan littafin mun karanta tun daga farko har zuwa baiti na na talatin da tara na a karatunmu na karshe mun karanta baiti na talatin da tara inda malam yake cewa wa kullu ma nasha anil mazuni fa ka amrun laisa bil mazmun saboda haka a yau insha Allah za mu tashi daga baiti na arba'in, inda malam yake cewa wa kullu hukmin da'irun ma'a illatihi wa hiya allati qad awjabat lishar'iyyatihi a wannan wannan bai tana magana ne akan ka'ida da malamai suke ce da ita al-hukm duru ma illatihi wujudan wa adaman wannan shi abin da wannan bai yake magana kai mana akwai abu da kira illa a shari'a mana abinda shari'a ta rataya wato hukunci a kanta ina wata magana wasu a wurin malaman usul fiqh suna cewa al-illa hiya al-wasf al-zahir al-mundabi allati yasluhu tartib al-hukm mana abinda shari'a ta kalla ta gina hukunci a kanta wannan abun shi ne cewa wa kullu hukmin da'iru ma illati kowane hukunci yana tafiya ne tare da illanta wa hiya allati qad awjabat li shar'iyyati ita ce abinda ta wajabta a shar'anta wannan hukunci misali shan giya menene hukuncin shan giya ha haram wannan hukuncin haramci akan mai shari'a ta rataye wannan hukunci ha akan maye ko haka bane akan maye ba suna bane ba sunan abun sha ba shari'a ta rataye hukunci akai a shari'a ta rataye hukunci ne akan maye saboda haka duk wani abun da mutum zai sha ya sa shi maye za mu ce wannan abun haramu ne ina ba dangane saboda haka mutum ba zai zo yanzu ne ya ce ai misali sa babu shi a zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba zai shiga hukuncin ba a za mu ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu muskirin ha khamrun wa kullu khamrun haram saboda haka hukuncin ke an rataye ta ne akan me akan maye ina ba dangane saboda haka malam suna cewa shi yasa yace wa kullu wa kullu hukmin da'iru ma illati ma'ana kowane hukunci yana tafiya ne tare da wannan illa ne saboda haka idan aka samu illa to hukunci zai tabbata idan aka rasa wannan illan to hukunci ba zai tabbata ba shi yasa misali yanzu akwai wani abun sha ana su Don Simon kun san Don Simon kaga akwai wine din shi akwai kuma juice din shi suna kuma iri daya ne idan mutum ya sha wine din za mu ce mashi me ya yi haram ya sha giya saboda me in ya sha wannan zai sa shi maye amma kuma idan ya sha na juice din ba haram ne. duk da cewa kamfani daya ne kuma sunan iri daya ina wata muka zamu ce wannan ba haram ba saboda in ya sha wannan ba zai sa shi maye ba to daga hukuncin an rataye ta ne akan mai akan maye wannan shine abin da kira illa to a kowane hukunci yana tafiya ne tare da illanta ina wata muka ne. misali kasuru ne ne hukuncin kasuru ya halatta yi kasuru amma hukuncin kasuru akan mai aka rataye ka akan tafiya saboda duk sanda aka samu tafiya mutum zai yi kasuru idan kuma aka rasa tafiya ba mutum zai cika sallah ina fata mu gane shi yasa akwai matsala da malam suka yi sabani a kai idan kasuru ya kama mutum a hanya bai yi ba ina fata mu gane har ya isa gari. in ya tashi rama wannan sallah ne zai yi zai yi kasu ne ko kuma zai cika sallah <laughs> kagan malam sabana ko wannan matsala a mazhabin malikiya mutum kasar zai yi ko ba kuma suna cewa saboda mai kasar ta same sannan ta same shi ne a halin kasar ina fata mun gane amma kuma idan muka gina kan wannan ka'idan ba zai kasar ba wannan kuma shine magana mafi inganci saboda mai kasar ba yin ta sai da tafiya saboda da an rasa tafiya to ba dama ya dama ce aka bashi dama ya riga ya wuce yanzu da ya dawo gida to ba dama kuma ya yi kasar dole zai cika sallah ina mata mun gane saboda kowane hukunci tana da illanta saboda tana tafiya ne tare da wannan illa duk sanda aka samu illa to za a samu hukunci duk sanda aka rasa wannan illan to za a rasa hukunci ina fata mun gane bayani akan illa bayani ne mai yawa ina fata mun gane da wato mas'alan illa mas'ala ce babba sosai a wasu fiqh malam sun tattauna abubuwa da yawa kai akwai sabani da yawa ka abubuwa da yawa bai zai mu tattauna su ba ina fata mun gane to amma abin da wani abu kuma mai muhimmanci da nake son jawo hankalin akai shine wani lokaci shari'a tana rataye hukunci akan illa guda daya abu guda daya ina fata muka da kamar da muka yi bayan yanzu nan kasuro illanta shine tafiya haramcin giya illanta shine maye abu abu ne kwaya da wani lokaci ana iya samun shari'a ta rataye hukunci akan illoli sama da daya abu guda biyu ko guda uku misali to hukuncin ba zai tabbata ba sai waɗannan abubuwa duka sun haɗu idan aka samu daya ba samu daya ba to sai hukunci ba zai tabbata ba yana ba samu gane misali hukuncin kisa hukuncin kisa ko mana in ka kashe mutum kai ma kashe ka wannan shine kisa wannan kisa yaushe ake ma mutum hukuncin kisa a ce ya kisa dole a kashe shi sai abubuwa guda uku sun haɗu ina fata mu gane wani suna cewa al-am al'am ah, katlun amdan udwanan sai hada wannan abubuwa guda uku mana mutum ya yi kisa amdan da gangan kuma ya yi kisa sannan uduwanan da zalunci ya yi wannan kisa a shakina inda mutum zai yi kisa amma ba da gangan ba to ba za a masa hukuncin kisa ba misali mai farauta ya shiga daji ya gan wani abu yana motsi a can nesa ya yi tunanin kila dabba ne sai ya harbi wannan abu da ya je kuma ya ga cewa mutum ne kun fahimci wannan mas'ala kaga yayi kisa ko ba kuma ne to amma wannan ba amdan bane ba da gangan kisa ba kuskure yayi saboda haka anan ba za mu ce yayi kisa dole shi ma a kashe shi ba sai dai mu ce yayi kisa za a mashi wani hukunci daban zai zai biya diya misali zai yi azumi 16 amma dai ba hukuncin kisa ba hukuncin kisa har yanzu illanta ta shiga ba ina mata mun gane haka na idan misali idan misali kana gida barawa ya zo gidanka zai zai ya saci kudinka ko zai kace ka ko kuma zai zai ci mutuncinka sai ka harbe shi yanzu me hukuncin ka kaga anan yi kisa ko ba ka bane wannan kuma amdan ne da gangan kai ba kuskure ba ne ko ba ka bane ai kana sane ka dauki bijin ka ka harbe shi ko ba ka bane to amma wannan yanzu ba udwanin bane ba zalunci bane ka yi ne don ka kare kanka ina mata gane kaga abubuwa guda uku an samu guda biyu amma bai cika uku ba saboda haka a nan sin hukuncin kisas ba zai tabbata ba amma idan misali shi farawo ne ya harbe kama ya kashe ka kaga a nan shi ya yi kisa da ganga kuma yi sannan kuma cikin zalunci ya to a nan za mu ce illolin kisa sun cika saboda haka za mu yanke masa hukuncin kisas ina wata mu fahimci wannan saboda haka ah, wani lokaci illan hukunci zai ya zama to abu guda daya kawai wani lokaci yana ya zama to sama da guda daya abu biyu ko uku wani lokaci illa shari'a tana nasanta ana wata gane nassi zai zo ce hukuncin kaza ga illanta misali malam suna cewa duk sanda shari'a ta Qur'ani ya rattaba ko manzala wasallam ya rattaba hukunci akan fawo an ambaci kaza aka kawo fawo to wannan yana nuna cewa wannan abu shine illanta." misali yace wasariq wasariqatu sai me yace faqtau wannan fawo nan fawo sababiya ai za a yanke hannunsa ne saboda yayi yayi sata kaga anan babu ne. nasi ya zo da ita ina wata mun gane yace azani wa tsanane eh, wa zaniyatu wa zani saboda ka wannan shine hukuncin ta wani lokaci kuma shari'a zai nassanta kawai ita an yi kaza ne an yanke wannan hukunci ne saboda abi kaza misali akwai lokacin da manzo Allah ya hana ya hana mutane idan suka yi layya ya hana su su ajiye namun layya ina mata gane duk sanda mutum ya yi layya a farko musulunci idan mutum ya yi layya dole ne ya ci sauran kuma ya bada ita amma bai halatta ya yi koye ce bari zan yi ajiya daga bayan za mu ci bai halatta ba daga baya kuma manzo Allah kuma ya halatta shi da aka tambaye shi sai ta me inna ma na haitukum min ajli dafa ita na hana ku boye nama ne saboda me saboda min ajli dafa sabida dafa mana masu a lokacin shekaran yunwa ne akwai yunwa cikin mutane mutane suna yawa zuwa cikin gari suna neman taimako shine addafa saboda aga anan ya nasanta wannan hukunci illanta shine abi kaza saboda da aka zo aka samu yalwa cikin mutane babu wannan talaucin kuma sai zan so ba haram bane kuma za a iya boye naman saboda wani lokaci shari'a tana nasanta illa ta ce abu kaza illanta shine kaza wani lokaci hukunci zai iya zuwa babu nassi akan illanta to anan malamai su yi sabani wannan hukunci menene illanta to wajen kokari a fitar da illan da yasa aka yanke wannan hukunci sai a samu sabani wanda ya ce wannan hukuncin illanta shine kaza wanda ya ce illanta shine kaza sai a samu sabani tsakanin malamai wajen yanke hukunci kai, misali idan mutum ya ya saru da matansa cikin Ramadan me hukuncin sa ha zai kafara ko ba ka bane da rana yana azumi ya saru da matansa zai yi kafara mutum ne ya zaura manzo sallallahu alaihi wasallam yace halaktu manzo ne yace me zai ne halakar da kai yace wa to ala zaujati fi ramadan manzo ne yace hal tajid rakaba yace la hal tastati it'am 60 miskina menene hal tastati an tasuma shahrayn yace la an sarsa sai an zo ima fiskina eh, eh, miskina ya ce la daga baya aka kawo ma manzala sadaka ya bada kaga anan hukuncin shine kafara to amma kuma menene illan wannan hukunci me yasa aka yanke wannan hukunci shin an yanke wannan hukunci ne saboda me saboda ya sadu da matansa kawai sai zama so duk sanda mutum ya sadu da matansa to wannan shine hukuncinsa ko kuma a'a an yanke wannan hukunci ne saboda mai ya warware hurumin Ramadan. Ina fata mun gane. Mana a Ramadan bai halarta mutum ya yi wani abu wanda zai bata wannan hurumin wannan watan ba. To ga shi yanzu ya yi wani abu da ya bata hurumin wannan watan. Malamin sun sabani. Ina fata mun gane. Wasu malaman suka ce an yi wannan hukunci ne saboda kawai saduwa da matansa da yi saboda kan hukuncin kafara ba za mu yi ba da wannan hukunci ba akan komai ba sai dai saduwa da iyali malikiya suka ce a'a illan wannan hukuncin shine mai ya warware hurumin ramadan saboda ka duk sanda mutum ya aikata wani abu da ya bata hurumin ramadan to sai ya yi kafara shi yasa a mazan malikiya in ka ci abinci da gangan da rana ne hukuncin ka za ka yi kafara ina ba dam gane saboda mai a fahimtar malikiya illan hukunci ba kawai saduwa da iyali ba a'a saboda mai ya warware hurumin ramadan suka ce babu bambanci tsakanin wanda ya kisa da miniga da wanda ya kisa da wuka akwai bambanci ko bambanci ko haka bane dukan sai kisa saboda ka da wanda ya bata hurumin ramadan da jima'i da wanda ya bata hurumin ramadan da cam, da duka su bata hurumin ramadan ina fatan fahimci wannan ala kulli hal illa yana jawo fahimtar illa yana jawo saɓani idan ya zama hukunci ta zo ba nassanta kai sai akan ba samu wani alama wanda yake tabbatar mana da cewa wannan shine illa wannan hukunci ba in ya zama to sai da ijtihadi za su da illa to ana iya samu saɓani fahimta ina fata mun gane ana iya samu saɓani fahimta wannan yace kaza wannan yace kaza to a haka sai su gina hukunci su akan wannan illan ala kulli hal fahimtar illan shari'a yana taimakawa wajen yin kiyasi ba yin kiyasi in ba tare da illa ba ina fata mun gane sai da illa ka san cewa wannan hukunci an gina ta ne akan wannan illa to idan muka samu wannan illa a cikin wani abu daban sai mu dauko wannan hukunci mu bashi mu bada anan amma idan ba mu fahimci illan hukunci ba to ba dama a yi kiyasi ina fata mun gane bayani akan illa yana da yawa amma dai in dai mu fahimci wannan wannan yayi shi yasa malaki wa kullu hukmin da'iru ma illati kullu hukunci yana tafiya ne tare da illansa wa hiya allati awjabat li shar'iyyati shine abin da ya wajabta aka shar'anta hukunci ina fata mu to daga na kuma sai yace au aksuhu fa batilat fa'lama illa shurutan halalat muharraman wannan baiti zai yiwu a fahimce ta sa an karanta baiti na gaba kuma inda yake cewa wa kullu shartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal makafi. idan za mu fassara wannan baiti masu takardar kuduwa da kyau saboda saboda wato laluran tsara baiti ya dan juya abu saboda kai za mu fassara za mu fara ne daga baiti na 42 muna gani ko sai mu ce wa kullu sharfin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal makasi mun gani ko sai mu koma baya baiti na 41 mu koma tsakiya ba daga farko ba illa shurutan halalat muharraman sai mu koma farkon baitin au aksuhu wa batilatun falama mun fahimci da baitin yake ko yawa sai da haka ne ma'anan ma'anan kaidan zai fita daga bait na 42 wa kullu shartin lazimun lil akidi fil bai'i wan nikahi wal makafi sai mu koma bait na 41 mu koma sakiya illa shurutan halalat muharraman fa naka dawo farko au aksuhu fa batilatun falama haka baiti take me ma'ana wannan baiti wa kullu shartin duk wani sharadi lil lazimu lil aqid wajibi ne akan duk wanda ya kulla yarjejeniya idan masu kulla yarjejeniya sun sa sharadi akan yarjejeniyansu to wannan sharadin da suka sa ya zama wajibi su yi aiki da shi ina ba ta gane wannan shine ma'ana wa kullu shartin lazimu lil aqidi fil bai'i idan a ciniki na misali mutum ya na zo yanzu na zan san maka da mota na wani zaka sai mota na yace zan sai amma da sharadi zan amfani da wannan mota wata daya kafin baka ka yadda na yadda to shikenan daga sanda muka kulla wannan ciniki wannan sharadin ya zama ta lazimu ya zama wajibi a kanmu ma'ana zan karba kudin mota yanzu amma kuma zan baka motan ba sai bayan wata daya kamar da muka sa sharadi ina fata mun gane ko kuma ya zama to me saya ne wanda zai saya shi ya sa sharadi ya ce ga sharadin da na sa za mu sai wannan mota zan sai motan ka amma kuma sai ka canza tayan ka tukuna kafin karba ta yadda na yadda kenan in muka yi cinikin akan haka to wajibi na kan akai na in canza tayoyin mota na kafin bashi ina fata mun gane shine fil wani nikahi haka na kuma a cikin aure mutum ya zo ka zo zaka aure yarinya yanzu nan zan aure ki zaki aure ni ita zan aure ka to amma da sharafi. menene sharadin ki bayan auren mu zaka kama mun gida a Maitama a Abuja nan zamu zauna ka yadda ce na yadda a haka aka daura aure to bayan aure dole ne in tafi Abuja in kama gida mai sama in kai aure ina fata mu gane matuka tun kafin a a kulla yarjejeniya na yadda kan wannan sharadi ina fata mu gane saboda haka duk sharadin da masu kulla yarjejeniya suka sa tawawo a cikin zai a cikin ciniki wal nikahi ko kuma cikin aure wal makafi a cikin sauran al'amuransu wannan shi mana al makafi mana duk wani abu na manufa na mutane duk wani abu inda an sa sharadi misali ina da shago zan ba da haya misali zan baka wannan shago haya zaka karba zan karba amma na sa sharadi ba za ka sar da abu kaza ba dole sai provision za ka sayar a ciki ka yadda eh sai ka in ka kama shago na ka bai halarta gare ka ka zo ka shigo da buhu shinkafa ka fara sayar da shinkafa ba ina ba samu duk abin da muka sa sharadi in mun yadda so shari'a ta yadda sai ce ku hukuma baya daga rabi yace illa shurutan halalat muharraman sai sharatin da ya halalta abin da yake haramu irin wannan sharatin shari'a ba za ta karba ba ko kuma mu kuma ba yake au aksu ko kuma aka sai haka mana sharatin da ya haramta abin da yake halal idan aka samu sharadi ya halalta abin da yake haram ko kuma ya haramta abin da yake halal a shari'a to yace fa batilat to wannan sharadin shari'a ba ta da shi ba ina fatan gane yace fa'ala ma ka san da haka misali misali a aure yanzu na misali mutum ya zo za a yi aure zan aure ki za ki aure ne ce zan aure ka shikenan amma da sharadi sharadi bayan auren nan za ki je asibiti a juye mahaifarki ta inda ba za ki aihu ba kwata-kwata saboda ni dama ina da mata biyu a je ina da yara yanzu wannan kari kawai kari ne na jin daɗi na so aiwa kuma in ya dai na yadda sai a je a yi jira haka wannan yadda da bai haramta ba shari'a hormone asalin manufan aure a shari'a shine a haifi yara ina ba dan gane daban yake da mutum ya je ya sha magani ko wani abu da zai fara haihuwa wannan ba haram bana shari'a amma abin da zai yanke haihuwa ga baki da wannan haram na shari'a ina fatan saboda ka wannan sharadi yana nema yi ne ya halalta abin da yake haram ina fatan saboda ka shari'a ba za su karba ba mun gane ko haka nan kuma ko kuma ta zo ta ce misali ta ce za ka aure ni za aure ka sharadin mu shine su iyaye na da yake an kauye ne kuma ba musulmi ba musulmi ba misali daga cikin sharadin aure al'adamu sai ka zo da crate na giya crate biyu misali sai ka hada da sadaki crate biyu na giya zai yi wannan ba zai yi ba saboda me wannan abun haram na shirin mu saboda wannan sharadin ya zama su bai halatta ba haka na kuma a ciniki zan san maka abu kaza zaka sarmu mu amma kuma sai na sa wani sharadi wanda bai dace ba ya wanda zai nema ya halalta abin da yake haram a shari'a ko kuma ya haramta abin da yake halala a shari'a to duk wannan shari'a ba za ta karba ba ina fata mun gane saura ko da an ci gaba an kula yarjejeniya akan wannan abu, idan mutum ya zo ya saba wannan sharadin ina fata mun gane idan mutum ya saba wannan sharadin to shari'a ba za ta tilasta shi ta yayi ba to da dama wannan sharadin ya saba ma shari'a wani lokaci akan iya samu sabani akan irin wannan ya zama to sharadin ta wani fiska kamar ya saba wa shari'a ta wani fiska kuma kamar bai saba wa shari'a ba to sai malaman su yi sabani akan ina fata mun gane shi ya sa malaman su kai sabani akan aure idan mutum ya zai auri mace za ka auri mace ta sa sharadi in ka aure ni ba za ka min kishiya ba ka yadda sai eh, na yadda aka kulla aure akan wannan bayan auren ya halatta kai mata kisha ko bai halatta ba ha ina fata mun gane wannan ya halatta kai mata kisha ko bai halatta ba ta amma ka ka mata ba haka mata kisha ba kowa ka bane na mai ya kace mana <laughs> to ka gani malamai sun saba na kai da wannan ina fata mun gane malamai sun saba na kai da wannan jumhur malamai suna gani wannan sharadin bai halarta ba ina fata mun gane saboda me sharadin ne wanda yake neman ya haramta abinda shari'a ta halarta shari'a ta halarta ma mutum ya kara aure ita kuma yanzu tana neman ta haramta wannan hanabila suna gani tana da haƙƙi akan wannan sharadi saboda haka in ta yi wannan sharadin dole ne ka bi wannan sharadi ina wata ala kulli hal dalilin wannan kaida shi ne faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almuslimuna ala shurutihim haka manzo Allah ke cewa almuslimuna ala shurutihim illa shartan halala haraman aw harrama halalan haka manzo Allah ke saboda haka duk wani sharadi da malamai suna ganin kamar zai halata wanda ke haram to shari'a ba ta da ita ba amma in ba haka bane to in dai sharadi bai saba ma kaidan shari'a ba to idan mutum ya yadda aka kulla yarjejeniya akan wannan haka to ya zama dole ya yi aiki da shi ina fata mun gane wannan shi ne ma'anar ka'idan sai beti na arba'in da uku sai ce tu amalar Kur'an inda mubhami min al shukuki aulada al-iltizam aulada al tazahum aulada al-tazahum yace ana amfani da kuriya inda mubhamin min al-huquq idan aka samu haƙoƙi wanda ba sannannu ne. wannan shi ma'anar mubham abinda ba sannan ne ba aula da tazam tazam ko kuma idan aka samu cinkoso me yake nan da haqqul mubham shine mutum ya a samu abun da ba sannan ne ba misali da malaman ka'ida suke kawo nan shine idan misali mutum yana da mata guda hudu ya zo ce daya daga cikin mata na ta saku na sake ta amma kuma bai nasanta ba wace ce ya sake ta cikin su ina mata mun gane ta gani a nan gashi da sakin ya ya ta'allaka da su hudu amma kuma ba san wane ne a cikin su sakin za ka yi aiki a kanka ba ina fata mun gane to idan aka samu irin wannan an samu hakki wanda ba sanne ne ba kuma an samu adadi sama da daya to ana ana amfani da kuriya ma'ana sai a zo a ce to misali a yi kuriya duk wanda sunan ta ya fita shi ke na tasa <laughs> ina fata mun gane misali za a yi rubuta suna yanzu a cikin takada Aje mata ta mace to ko kuma ko kuma a rubuta saki saki saki so uku a ko kuma a rubuta aure aure so uku da rubuta saki so daya da a daura cikin sakara ce ta kowa kowanne ta dauki sakara daya duk wanda ta dauki saki to shikenan kawai saki ta hau kanta ina ma mu gane wannan shine haqqu mubham haƙƙi ne wanda ba sanne ne bane kuma dole ne a fitar da ita to yanzu ya za yi ana yi amfani da kuri a shari'a ko kuma inda tazahum a lokacin da aka samu cinkoso an samu saboda mutum da kowanne ya cancanci abu to wa za ba kowanne ya cancanta wa za ba ina wata gane misali ana neman wanda zai zama to limamin masallaci yanzu na an samu mutane guda uku kowanne ya haddace alkur'ani kowanne yana jin larabci kowanne yana da ilimin fiki kowanne shekarun su ne da lokaci da suka musulunta komai ya zama daya ba zai kuma mutum uku zama limami ba dole mutum da zai limanci sallah ya za yi sai a amfani da kuriya ina fatan na sa da mutum da dalilin wannan kaida shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nasu ma fi nida aw fi safin awwal thumma lam yajidu illa an yastahamu lastahamu inda mutane sun san falalan da ke cikin kiran sallah ko kuma falalan da ke cikin sahu na farko sai zama to babu yanda za a yi sai an yi kuriya kafin a fitar da wanda zai yi wannan abun to sai an yi ina fatan gane saboda haka ana neman wanda zai kira sallah kowa ya cancanta sai a yi kuriya sahun farko ba zai yi duka ma'ana mu ba mu shiga sahun farko ba idan kowa ya zo masallaci a lokaci daya to wai zai tsaya a sahun farko sai a yi kuriya a sami wanda za su tsaya a sahun farko ala kulli hal ana amfani da kuriya a shari'a idan ya zama to an samu cinkoso ko kuma an samu haƙƙi wanda ba sananne ba ne. Na'am, sai ya ce me sai ya ce wa in tasawa al'amalani ijtama'a. Idan ayyuka guda biyu sun zaman daidai ijtama'a suna iya haduwa wa fu'ila ihdahuma sai a sai a aikata daya a bar daya ba san me yake ka saurari wannan magana mana idan aka samu ayyuka guda biyu iri daya su zama daidai a yanayin su to za a iya sai a yi daya daya ta da sai ta wadatar akan dayan amma wannan ka'idan idan ya zama to manufofin ayyukan ya zama iri daya ne idan manufofin su daban ne to ba za su hadu ba ba za su hade ba misali misali mutum ne ya sadu da iyalinsa ya sadu da iyalinsa kagan bayan saduwa da ita wankan janaba ya hau kanta ko ba ku ne? cikin dare ya sadu da ita sai ba ta yi wanka ba da safe kafin ta yi wanka sai haila ya zo mata kuma mun gane wannan kaga anan idan misali ya zama tun da haila ya zo mata sai ba ta yi wankan janaba ba ta yi wankan ta normal kawai ba tare da niyan wankan janaba a lokacin da ta gama haila yanzu akwai wanka guda biyu a kanta ko ba haka bane akwai wankan wannan saduwan na Janaba? yanzu kuma akwai wankan haila kuma a kanta to wanne za ta yi shin za ta yi wanka biyu ne ko kuma za ta yi daya ya wadatar akan daya mun fahimci tambayan yawa to anan malamu suna cewa za ta yi wanka daya kawai da niyya biyu ina mata gane ta ta shiga baya ta yi wanka tunda wankan sifan su yanayin su iri daya ne wankan janaba da wankan aila yanda ake yin su iri daya ne kuma manufofin su iri daya ne manufan shine sarki ko ba ka bane saboda haka manufan ya hadu sannan kuma yanayin aikin ma ya hadu saboda haka sai ta yi daya ya wadatar akan daya ina mata mun gane wannan haka nan mutum da ya shigo cikin a masallaci misali kaga hadisi ya tabbata manzo sallallahu ya cewa idan mutum ya shiga cikin masallaci kada ya zauna har sai yayi tahiyatul masjid ko ba ka bane to idan ka shiga cikin masallaci ka samu an riga ta da sallah me zaka yi zaka yi tahiyatul masjid sannan ka zauna da wannan sallan a'a asalin manufar wannan hadisin ba a so mutum ya zauna ne bai yi sallah ba ba wai ita kanta tahiyatul masjid bane masalan a'a kada kada ka shiga masallaci ka zauna haka dole ana so ka dan yi sallah saboda ka tunda ka shigo ana sallah na kan hakura da sayar muji ka shiga masallaci kai sallah ina matan gane ko kuma mutum ya zo sallah asubahi kaga in ka shiga masallaci da asubahi za ka so ka yi rakatul fijr to shin za ka yi tahiyatul masjid daban ka sake yin rakatul fijr daban a'a in ka yi raka biyu ya wadatar ya yi maka akan tahiyatul masjid ya yi maka kuma akan menene akan rakatul fijr to amma idan manufofin ayyukan sun bambanta to ba za su hali ba jiya wani ya bugo mu yana mun tambaya bari tambaye ku ko za ku ba da amsa mutum ne matan shi ta zai yi akika ranar lahadi ranar lahadi ne sunan saboda haka yana da rago zai yi akika ga kuma ranar lahadi shine idi yanzu zai hada niyya ya yanka rago a matsayin layya da akika ko kuma dole sai da rago ne mun fahimci tambaya ah wala liyo da za ka ce kuma ta tambaya ko zai yi akika suna na yaronsa sannan kuma rana akwai layya yanzu zai yanka ragon a madadin akika da kuma layyan ko kuma dole sai ragon na dole sai ragon akwai wani mai hamza kuma na ragon to wannan shine hukunci saboda mai manufofin su sun bambanta ina fata mun gane kowanne kuma tana da manufa a shari'a saboda haka ba zai yiwu ya hada su ba ina fata mun gane ba zai yiwu ya hada su ba haka na kuma bayan Ramadan da yawa mutane suna tambaya mutum ne ana bin shi bashi Ramadan yanzu kuma zai yi sittu shawar. ya halatta ya dauki niyan azumi da niyan rama Ramadan da kuma daya daga cikin sittu shawar. za mu ce bai halatta ba saboda mai kowanne da manufansa a shari'a ina fata mun gane Ba amma in ba haka ba in dai aiki ya zama iri daya to da yana iya hau kan daya amma da in ya zama to kowanne maksudin bishar yana da manufa a shari'a to ba za su hadu ba ina fata mun gane za su hadu ba wannan shine ma'anar wa in tasawa istama idan ayyuka guda biyu suka zama iri daya to za su hadu wa fu'ila ihdahuma sai a aikata daya a bar dayan fasami aka saurara sannan kuma sai ce wa kullu mashghulin fala yushgal misaluhu al-marhuni wal musbal ai za mu ya karasa zuwa karshe ko ba wai sai an salawa yawa ya ce wa kullum mashgul duk abin da ya zama to mashgul mana an shagalta ta dukkan abin da shari'a ta shagalta shi wala yujgal bai zai yi ka shagalta wannan abu cikin wani abu ba me mana wannan magana ya ce misaluhu almarhum me mana marhum ah, mana arrahan shine jingina kaga mana idan idan misali na zo na same ka yanzu na ce ka bani aro dubu ɗari biyar ta ce mu ka dubu ɗari biyar ina shakkan baka wannan kuɗi na ce a kakka damu da mota ta zan baka jingina ka bani wannan kuɗi idan na biya mu zan karɓa mota kaga yanzu wannan motan ta zama mashgul mana na shagalta wannan mota a jingina bai halatta kuma in sake shigar da wannan mota a cikin wani mu'amala ba bai halatta in je wani wani kuma in ce wani za ka sai mota na na son sanda ita ko fara cinikin mota na alhali kuma na tsare mota na a wurin wani a jingina ina fata mu gane idan muka kulla yarjejeniya ko ciniki akan mota wannan cinikin bai halatta ba shari'a da mu wannan mota yanzu mashku wala yushgal ba za a shagalta ta a cikin wani abu kuma ba ina fata mu gane yawa shine misaluhu al yace wal musbal abin da ake nufi da musbal shine wakafi kun san wakafi ko wakafi mana mutum ya ware wani abu a cikin dukiyarsa ya ce na ajiye wannan fi sabilillah ya ajiye shi wakafi misali mai kuri yanzu ne ya ajiye gidan mansa ya ce wannan gidan mai ya zama to waqfun lillahi ta'ala za a dinga ciyar da ita duk abin da aka samu na riba za a dinga ciyar da ita a harkan tallafawa marayu misali ina fata gane to wannan dukiyar ya zama to na Allah subhanahu wata'ala bai halarta kuma misali bayan mutuwarsa yaransa su zo su za su ci gado wannan gidan man ba ko kuma shi da kanshi ya je ya ce na sa da ita ko ya ce na ba na kyautar da ita la inda ya sa shi waka fito ya fita daga karkashin sa, ya zama mashgul lillahi subhanahu wa ta'ala fala yusgal ba zai zo kuma yayi wani tasarrufi yayi wani aiki kuma akan wannan abu ba ina fata mu gane wannan shine ma'anar wa kullu fa fala yusgal wannan kaida malam suna aiki da ta abubuwa da yawa dalilinta kuma shine hadisin aure da manzala salman yana cewa bai halatta mutum ya nemi auren da dan wansa ya riga ya nema ba ina mata mun gane dan wansa ya riga ya je ya magana da wannan yarinyan zai aure ta an ba shi to kafin a yi auren bai halatta kuma wani ya zo kuma ya ce zai nemi auren wannan yarinyan ba so da yanzu wannan yarinyan ta zama son mashhur da riga an ba wani ina mata mun saboda bai halatta kuma a sake ce wani ya zo ya neme ta ba amma idan ba bashi ba to ya halatta ya je nema amma dai in dai har ya nema kuma an yarda an ba shi to wani bai halatta ya je ya kai magana ba ko ya kai kudin goro na'am sai kuma ya ce wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu ruju'u in nawa yutaliba wa man yu'addi an akhihi wajiban duk wanda ya bayar da wani wajibi akan dan wansa ya ba da wani hakki ya fitar da wani hakki na dan wansa ya ke shi lahu ruju yana da haƙƙi ya koma gare shi ya bukaci ya biya shi in nawa yusalba idan yayi niyya cewa zai neme shi da haka me ma'ana wannan misali ana bi mutum bashi ana bi wannan malami bashi yanzu nan wanda yake bi shi bashi ya zo zai nemi bashi bai same shi ba gida ni kuma yana gida na ne me kake nema yace malam kaza ne ina bin shi bashi nawa yace dubu da ce gashi kaga wannan wa man yu'addi an akhihi wajiban na bada wannan wajibi a madadin dan uwana to ina da haƙƙi na huru ina da haƙƙin koma in ya dawo in ce mala yahya na biya bashi ka yanzu ka biya ni ina fata mun gane wannan yana da wannan haƙƙi ne in nawa falba idan sun lokacin da zai bada wannan haƙƙi yayi niyya cewa zai neme shi da wannan amma idan misali a lokacin da ya zo yana tambayan bashi na ce nawa yace dubu daya nace to gashi kuma da niyyar na bashi kyauta ne ba da niyyar cewa in ya dawo zai biya ni ba to bai halatta in ya dawo idan misali ya zo ya bata mun rai wata rana ce kai ai wannan bashi ma da na biya na fasa ma yanzu kawai ka biya ni ina wata magana wannan bai halarta ba saboda mai manzo sallallahu yana cewa al'aidu fi hibatihi kal aidi fi qai'ihi ah, wanda yayi kyauta ya koma yake a bashi kamar wanda ya yi amai ne ya lashi ina ba zan gane saboda haka bai halarta ba in dai da niyyar kyauta ne to bai halarta daga baya ya ce ya bata min rai ba zan ban yi kuma ba a amma idan tun farko ya ba da rai akan cewa in ya dawo zai biya ni to yana da haƙƙin ya dawo shine lango rojo yana da haƙƙi ya koma wurin shi ya ce ka biya ni kuɗi na bai daga karshe kuma sai ce wal wazi'u at-tabi'i an al-isyani kal wazi'i ash-shar'i bila ifsad al abin da ake nufi da wazi' a shari'a shine abin da zai hana mutum aikata aiki shi mana waze mana arradi mana duk wani abu da zai zama to kaman kariya ya hana ka yin aiki ina fata maka ya hana ka aikata abu ana kiran shi alwazi to wannan alwazi ya rabu kashi biyu akwai alwazi a shari akwai alwazi at-tabi'i idan aka ce alwazi ash-shar'i shine hukuban shari'a misali yanzu nan musulmi ba zai yadda ya yi zina ba saboda me saboda akwai hukuba ko ba ko da in ka yi zina za maka bulala da ni in kana da aure kuma za a jebe ka wannan ukuba shine waze a shari mana kariya na shari'a abinda yake hana mutane su aikata sabo ina fata mun gani ko kuma sata mutum ba zai yi sata ba saboda me ka san in kai sata an kama ka za a yanke hannunka mutum ba zai kazafi ba saboda me in yayi kazafi aka kama shi za maka bulala tamani saboda ka irin waɗannan ukuba ana kiran su alwaze a shari to akwai wasu abubuwan da shari'a ba ta sa ukuba ba amma mutum wanda wanda yake da hankali wanda ya san mutuncin kansa ba zai yadda ya yi su ba a ɗabi'arsa kawai yana ji bai kamata yi wannan abu ba haka nan kawai yana ji a tafiya na bai kamata ce ina ina aikatar wannan ba wannan abu ana kira shi ne wazi at-tabi'i abu ne wanda a tabiyan mutum yana ji bai kamata yi wannan abun ba ina wata gane misali karya kagan karya laifi ne a shari'a amma kuma babu hudu babu hajji a kanta ko kuma saba alkawali saba alkawali haramu ne a shari'a amma kuma babu haji a kanta saboda asali mutumin mai hankali wanda ya san kiman mutuncinsa ba zai yadda a ce an san shi da karyawa cikin mutane ko yadda a ce an san shi da saba alkawali ba saboda haka mala yana cewa wazi asabi anil ihtiyar ana abun da zai hana mutum a tabiyarsa kawai ya kiyin aikata laifi kalwazi a ashari daya yake da wazi na shari hukuman shari'a bila isfani sai shi wannan babu hukuma a kanta. ina fatan shari'a ba ta rattaba uku ba saboda tana gani a al'adance mutum da ɗabi'ansa ba zai aikata ba sai zama so ba sa uku ba idan mutum ya aikata irin waɗannan laifuka aka kama shi zuwa gaban kotu hukunci sa shine tazir tazir alkali zai kaddara me ya dace bulala goma bulala ishirin ko kuma ya masa fada kawai ya kyale shi ina fatan gani almuhim dai wa zai asabi yana hana mutum aiki amma babu hukuma wa zai shari kuma akwai kokowa in ka aikata kaza za a yanke maka hannu ko kuma za a maka bulala dari shikenan sai malai ya ce walhamdulillahi ala tamami godiya cikakken godiya sun tabbata ga Allah fil bad'i wal khitami wad dawami a cikin farko da karshe da kuma a kowane lokaci thumma salatu ma'a salami sha'i salati zira da aminci Allah ya tabbata ga manzon Allah alan nabi wa sahbihi wa tabi ina fata mu da haka muka zo karshen ah, wannan manzuman na san ba a saba da irin wannan karatu ba amma dai ko yaya fanni ne mai matuƙar muhimmanci a shari'a idan ka fahimci kawai da shari'a zai taimake ka wajen fahimtar sirrin hukunce-hukuncen shari'a da kuma hikimominsa abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa sai hakuri inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana fahimta addini idan akwai tambayoyi biyu uku hudu za mu amsa kafin a yi sallah malam ya ji mana yana daga hannu ne ne tambayanka za kira sallah duk yadda kuka ce bismillah ka kira sallah